ita ce safiyar 29 ga watan rabi'un ah, akhir hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekara 1442 wanda ya dace da ranar 14 ga watan Disamba shekarar miladiya ta 2020 a wannan shine darasi na 29 cikin lissafin darussanmu na ladubban ilimi daga littafin tazkiratu sami' wal mutakallim fi adabil alim wal muta'allim wallafar shehin malamin nan al-imam al-qadi muhammad ibnu ibrahim ibnu jama'a al-kinani allah ubangiji ya gafarta wanda ya rasu shekara ta ɗari bakwai da talatin da uku bayan hijira annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi za mu tashi yayin da malai yake cewa asabi'u ladabi na bakwai daga cikin jeren ladubba. waɗanda ya kamata ɗalibi ya kula da su a karankin kansa malam ya ce an yi akhudha nafsahu bil wara'i fi jami'i sha'anihi wa yataharra al halala fi ta'amihi wa sharabihi wa libasihi wa maskanihi wa fi jami'i ma yahtaju ilaihi huwa wa iyaluhu liyantashira liyastanira qalbuhu wa yasduha liqabuli al ilmi wa nurihi wa naf'i bihi yace abu na bakwai a sabiu ladabi na bakwai an ya'khudha nafsahu bil wara daga cikin abin da yake ladabi ga dalibi shine ya kokari ya koya wa kanshi taka tsantsan alwara kamar yadda malamai suke cewa shine tarku ma yukhsha dararuhu fil akhirah kamar yadda ibnu qayyim jawziya yake cewa shine barin duk wani abu da kake jin tsoron cewa zai iya cutar da kai idan an je lahira to sai ka bar shi ko da kana ganin kamar halas ne ko shubuha ne ko ka rasa gane kan shi to sai ka bar shi don tsoron kar ka cutu a lahira to mutum ya zama yana da wannan takatsantsan fi jami'i sha'anihi a dukkanin al'amuransa na rayuwa ko addini ko zamantakewa da makamantansu wa ya taharra alhalala fi ta'amihi ya dinga kokarin kirdadan neman ina halas yake abin da zai ci ya tabbatar halas ne wa sharabihi da abin da zai sha wa libasihi da suturarsa wa maskanihi da wurin zamansa ya tabbata duka abin da zai amfani da shi na halas ne wa fi jami'i ma ya yahtaju ilaihi huwa wa iyaluhu da kuma duk abin da ya san zai bukata da shi da mutanen gidansa ga wanda yake da iyali din kenan liyastanira qalbuhu zai dinga yin haka ne domin zuciyarsa ta haskaka wa yasluha ko zuciya ta zama ta samu dacewa li qabulil ilmi dan ta karbi ilimi na addini wa nurihi ta karɓi hasken ilimin addini wan naf'i bihi kuma ta ci moriyar ilimin addini zuciyar take cike da haram ko shubuha ko da aka cika cikin mutumin da ke da wannan zuciya da abin da yake haramun ne yana da matukar wahala ta iya karɓan wato haske na ilimin addini malam ya ce wala yaqna'u li nafsihi bi zahiril hilli shar'an mahma amkanahu tawarru kada mutum ya dogara ga abin da kawai ke ganin a zahiri kamar halas kamar halas ne matuƙar zai iya taka tsantsan wajen tantancewa walam tuljihi hajatun au yaj'alu hazzahu aljawaz kar ya bari wato bukata ko kuma damuwa ta sa shi ya dinga halastawa abin da yake ta yi ba halas bane alal misali kamar a ce a irin zamanin da muke rayuwa ana tara kuɗi na masallaci ko na wata ƙungiya kai kuma kai ne malamin da ke karantarwa kar ka ga kawai da kai ne malamin ka halasta wa kanka cewa to ai dama ni malamin su ne ba komai dan naci to kaga wannan zai iya zama akwai shubha a ciki domin ta yiwu ba kai suka tara mawa ba sun tara wa tafiyan ne ko da'awar ko a an so wasu kuɗaɗe da sunan 'yan siyasa za a ba wa talakawa ko talakawa su bayar za a yi aikin addini kamar da shi cewa kai kai ne addinin ka ci da tunanin ai kai ne wa kai ne addinin in an yi maka kama an yi ma addini duk wani ya daga cikin hanyoyi na bujurwar shubha bal ya tulubu a rutubata aliya ya nemi mataki na can sama wajen halas wa yaqtadi bi man salafa min al’ulama isalihina ya koyi da waɗanda suka shuɗe daga cikin malamai nagari fitawar tawarru'i an kathirin mimma kanu yuftuna bi jawazihi suna wato taka tsantsan suna gujewa abin da da dama za su ba da fatawa akan cewa eh ya halasta ana iya yi amma su ba za su yi ba suna iya ba da halastin cewa ya halasta a ci kaza ya halasta in kai tsuntuwa in ta daɗe baka ga mai ita ba kai amfani da ita amma su ba za su yi ba saboda taka tsantsan wa haqqu man tudiya bihi fi zalika mafi dacewar wanda za ka yi koyi da shi game da haka shine sayyiduna rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi haisu lam ya akulu tamratan lati wajadaha fi tariqi khashyata an takuna min as-sadaqa ma'a bu'di kauniha minha yayin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ki cin wani kwayar dabino da aka tsinta a ƙasa dan tsoron kada ya zama wannan dabino daga cikin dabino ne na sadaka wanda in ya ci zai zama wato ya ci dabinan sadaka kuma Allah bai halasta mishi ba da haka sai ya guji haka duk da wato wannan ihtimali ne wanda yake mai nisa abu ne wanda yake da wahalar yiwuwa a haka wannan yana isharar zuwa ga hadisin Bukhari da Muslim daga Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda wanda ya zo da labarin cewa an tsinci biyu ne a ƙasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ba abin zai hana ni cin shi sai dan tsoron kada ya zama na sadaka ne wali anna ahlal ilmi yuqtada bihim saboda kuma wato su malamai ana koyi da su wa yu'khadhu anhum ana kwaikwayan abubuwa ana ɗaukan hali da ɗabi'a daga gare su fa idza lam yasta'milu alwara'a faman yasta'miluhu tun ya zama malami bai da taka tsantsan to waye zai yi kenan kai malami ka sani cewa ko kana sani ko ba ka sani dalibai da mabiya da masu sauraron ka da sauran al'umma suna kallon ka a matsayin fitila ne mai haskakawa suna matsalan ka a matsayin role model ne abun koyi har a cikin abin da baka tsammanta ba sai su koyi da kai a cikin ka ko karin hular ka ko abincin ka ko irin matar da ka aura ko irin abun hawan da kake hawa ko irin yanayin yare ko halayen da kake yi to mutane za su yi koyi da kai wasu ma unconsciously wato min duni wa'ayin min ba tare da sun suna koyi din ba to kar ka je kana yin abin da za ka kai su zuwa ga bata ko halaka ko sakaci da in kai baka da taka tsantsan to kenan sauran al'umma kamar kana nuna musu suma ba sai sun yi taka tsantsan ba duk abin da ya zo kawai yaki halas yaki haram su aikata kawai kar su damu Allah shi kyauta malam ce wa bagi an yi sta'amilar rukhasa fi iha ya halasta ya dace malami ko ɗalibin ilimi ya amfani da an rukhas wato sauki sassauci da shari'a ta yi fi iha a wuraren da aka yi sassaucin kaman kasaru a halin tafiya kamar aljam'u na salataini a halin tafiya ɗin har ila yau ko halin bukata kamar lokacin ruwan sama ko makamanci haka kamar al-iftar shan ruwa lokacin mutum yana matafiya sha ruwa daga baya ya rama to waɗannan babu laifi amfani da su ƙin yin su ba wara'u ba ne su waɗannan babu laifi mutum ya ci gaba da ainihin wato yin su ya ce inda alhajati ilaiha a sanda ka buƙaci zuwa ga haka wa wujudi sababi ha da kuma samun dalilin da ya halasta a yi hakan an samu dalilin akwai shi da yuƙuta da bihi fiha don hakan ya ba da dama a yi koyi da malamin a cikin waɗannan abubuwa fa inna laha ta'ala yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yuhibbu an tu'ta azaimuhu Allah yana son bayi su dinga aikata saukin da ya musu kamar yadda yake so su dinga aikata dokar da ya daura musu ta hukunce hukunci wannan ma lafazin hadisi ne na ibnu abbasin wanda limamu ibnu hibbana ya ruwaito shi haka limamu ahmad ibnu hanbal ma ya fitar da shi a cikin musnad ta hanyar sahabi abdullahi dan umar annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa annabi ya ce inna Allah yuhibbu an tu'uta rukhasa kama yakrahu an tu'uta ma'asiyatu Allah yana so a bi saukin da yayi yana kuma kamar yadda baya so a je a taɓa laifin da ya hana a yi al albani ya inganta wannan riwaya a cikin ilwa'ul gari ilwa'ul galil nashi to malam ya ci gaba da cewa athaminu abu na takwas bayan da ya kawo wannan wato taka wajen cin halas da kuma amfani da sauƙi ya halasta da kuma taka tsantsan wajen karka koya mutane abin da ba shi ne ba sai malam ya ce saminu na takwas an yi kallila isti'malar al-mata'im allati min asbab al-baladati wa ba'afil hawasi mutum ya yi kokari a matsayin shi na ɗalibi ya karanta ya kankanta ya rage yawan amfani da abinci nau'o'in abinci waɗanda suke sabbaba albalada suke sabbaba daƙiƙanci suke sabbaba rashin gane karatu wa da'afil hawasi ko suke jawo raunin ƙwaƙwalwa da raunin basira da raunin ido da raunin kunne su ne alhawas senses ka tuffahil hamid kaman tuffa wato tuffa wanda yake mai wanda ya riɓe alhamid shine abu da ya zama acidic ko ya zama so ko tat kenan za a ce wato wanda ya lalace kamar lemu idan ya tsami kamar apple idan ya fara riɓewa ya tsami din nan kamar wani abu makamancin haka wanda idan ya kwana za ka ji ya zama ya yi hamami kamar hura in ta kwana ita ma tana yin wani ta zama acidic ta zama tana da zafi to shine alhamid ba ma tuffa ba duk wani abinci wanda yake alhamid wanda ya zama ya riga ya yi irin wannan wato yau kume din to yana da matsala wajen lalata basira wannan ƙa'ida ce sananniya a gun masana abinci da kiwon lafiya da sauransu walbaƙilla da kuma albaƙilla shine abin da ake ce ma broad beans wani nau'i ne daga cikin species na wake wanda ya kama da abin da yanzu muke ce ma green beans ta yi a lokacinsu suna yawan cin shi ne wake yana da species da yawa kala daban-daban amma dai wannan albaƙilla shine ake ce ma broad beans akwai kuma ya ce wa shurbil khalli da yawan shan kunu kunu wannan da muke sha kunu ne na tsamiya ne ko na makamantansu to shi ma yana da tasiri wajen rage wa mutum yawan basira to sai ka rage sha in za ka sha ka sha abin sha mai kyau wanda zai maka amfani kamar zoɓa rodo ko makamantansu wa kazalika ma yukthiru isti'maluhu al gam al-muballad lidh-dhihn al lil-badan hakanan kuma duk wani abu wanda yakthuru isti'maluhu wanda yawaita amfani da shi yake kawo albalgham yake kawo yawan kaki kaki wannan uh, majina ta kaki da ke taruwa wanda wato sputum kenan almuballad lizzihini wanda yawan taruwan wannan uh, abin nan shi, shi kaki kamar a ce wato wani abu ne da ke kamar da zufa take ne wato wani abu ne da jiki ke screening dinsa. saboda wasu dalilai eh, na ɗabi'a wanda likitoci za su fi iya bayani a kai to duk abin da zai jawo wato har ka ya toshe kaki ya taru ko majina ta taru to ka guje mishi ka guje mishi ah, ya ce ah, almuballat wanda yake jawo almubalad da dhihn wanda yake jawo kwakwalwa ta zama ta shiga cikin damuwa da ɗimuwa almusaqqal lil badan wanda kuma zai isa maka nauyin jiki ka ji kana mura ko kana samun irritation ko discomfort ba ka da nishaɗi ba za ka iya yin karatu ko nazari ko muraja'a ko makamantansu ba hatta karantarwa duk mutumin da ke cikin hali na mura ko irin wannan za ka ga bai da nishaɗi ka til alban was samak kamar yawaita cin wato shan nono tare da cin ah, kifi wa ashbahi zalika da makamanta waɗannan wannan wasu abubuwa ne da yu sun jarraba su a zamanin su suka ga suna da wannan tasirin a wannan zamanin ma ana iya jarraba musamman a likitance ko a kimiyyance don tabbatar da mai ke faruwa sun faɗa ne gwargwadon abin da suka sani in an samu wani ilimi da ya saba wa haka wallahu alam wa yanbaghi an yasta'mila ma ja'alahu Allahu ta'ala sababan li ta dhihni babu laifi mutum yana iya amfani da abin da Allah subhanahu ta'ala ya sanya shi ya zama don samun jaudatin zihin lafiyayya kwakwalwa na gyara kwakwalwa wato irin abin da za a ce kamar da hausa a ce maganin karatu to mutane suna yawan tambaya game da mai maganin karatu alimamul bukhari da aka tambaye shi wannan tambaya cewa yi maganin karatu shine dagewa wannan shine asalin maganin karatu dagewa kawai kai ta yi to amma ko sabuwa abubuwa a cikin ɗabi'a waɗanda suke iya zama za su iya taimakawa mutum wajen sa mishi nishaɗi ko ya zama wato ah, muhayya yana da shi yana shirya ƙwaƙwalwar shi na shirya ta karɓi karatun ya kamata ya magana da abin zai zama rubutun sha ne za a yi wa mutum ko wani siddabari ne za a bashi ko wani lakani to waɗannan yana da kyau mutum ya guje su amma abubuwa a cikin ɗabi'a to babu laifi ka amfani da su idan za su kawo maka wani canji wanda zai kawo maka alkhairi alal misali an tambayi wato muhammad ibn salihin al-uthaymin rahimahullah akan hukuncin watin hukuncin mutum ya sha wani magani ko ya shafa wani magani wanda zai hana wuƙa ta kama shi ko bindiga ta kama shi to anan ne yake wasu bayanai masu matukar ban sha'awa wanda tunda malami ne kwararre ya ce duk abin da za ka sha wanda zai canza ɗabi'arka permanently to wannan haramun ne kamar ka sha wani magani wanda jikinka zai zama ya canza duka permanently to wannan haramun ne amma idan canji ne wanda yake na ɗan lokaci ƙanƙani na bukata to ce wannan ya fi kama da halasci don shi yasa da za ka bambance abin da ake cima canza halitta an hana a yi canza halitta mace ta canza fata jikinta ko ta yi ƙarin gashi amma kuma ba a hana ta saka jan baki ba ko mai na gashi ko na fuska ko na kamanta haka saboda wannan mai na gashi da na fuska da jan baki lokaci kankani za a neme shi a rasa to wannan bai zama canza halitta ba amma abin da zai canza kalar fata jikinka ga baki daya ko ya canza laushinta zuwa tauri yadda an yanka wuka ba za ta kama ba to wannan babu kyau idan an hada da bokanci a cikin shi ya zama tsafi ya zama haramun shirka in babu bokanci ya zama haramun gama garin haramu. haka al-Uthaymin yi wannan bayanai masu matukar ban sha'awa to haka anan ma idan akwai wani abu da zaka iya sha wanda in ka sha zaka ji nishadi ka ji karancin bacci ah, gobe ma kuma in ka so ka bacci sai ka sha shi in ka kana bukata zaka iya sha amma zaka sha abin da a ce kwata kwata baka bacci ko kwata kwata baka manta komai to wannan akwai matsala akwai matsala a shar'anci to akwai abubuwan da aka tabbatar da cewa shan su yana da amfani wajen gyara kwakwalwa al-Imam zahabi ya bada labari a cikin Sirr Alamin Nubala cewa al-Imam Zuhri da shi da wasu malamai an tabbatar a labarin rayuwar cewa suna yawan shan zuma shan zuma sai ta sha kamar ruwa ya taimaka musu sosai wajen wajen ƙara kwakwalwa akwai wasu abubuwa ma haka da ake ci waɗanda suke irin wannan suke da irin wannan tasirin ina fata muna ganewa to sai anan shi ma yake ambatan wasu abubuwa waɗanda suke da tasiri wajen sanya mutum nishaɗin karatu da daɗewa yana yi ya ce kamar liban a zamanance ko za mu fassara wannan da cewa cingam mutum yana zaune yana cin cingam ko yana cin wani abu a bakinsa wanda zai hana shi jin bacci yakan sanya nishaɗi a karatu wal mustaki shi ma mustaki ne mastic shi ma wani nau'i ne na cingam a lokacin da sukan ce mishi abin nan ilkun rum kama a ce cingam ne dan ƙasar waje ala hasabil ada kowa da gwargwadon ɗabi'arsa ko al'adarsa ko yanayinsa wa akal zabib hakanan cin zabibi inabi busasshe bukuratan da safiya yana taimakawa shi ma wajen gyara nishadin kwakwalwa wal jullab hakanan jullab wanda jullab zaka iya cewa kaman wani kaman wani zobo ne da suka saba da shi ko kuma a ce juice wanda ake shi da dabino da zabibi da suga da sauransu har yanzu kasashen suriya da falastin da misra da waɗannan kasashen yankin da shi bawan allah nan ya rayu har yanzu suna shan wannan abin sha ɗin kamar yadda muke shan zoɓo ko kunun aya ko kunun zaki har yanzu suna shan shi musamman a lokacin azumi zaka ga suna buɗe baki da shi wani abu mai kama da zoɓo haka suna ci mashi aljullab to wannan shi ma yana da kyau kwarai da gaske yana da kyau wajen sanya kwakwalwa nishaɗi wa nahu zalika mimma laysa hadha mawdi'u sharhi da kuma wasu abubuwa waɗanda ba wannan ba wanda anan ba za a tsaya ana ta sharhi a kansu ba dan ba shine asalin abin da ake magana a kai ba kowane mutum da zai san irin abinci da irin abin shan da yake taimaka mashi ya ji nishaɗi to babu laifi ya ji wannan dan buƙatuwa zuwa ga samun nishaɗin karatu ko aiki ko wani abu sai dai abin da ake tsoratar mutum shine kada ya zama addict ya zama mudmin wanda bai iya komai sai ya ci ko ya sha wannan abu to gara ka bar kanka a matsayin asalin ɗabi'ar da Allah ya yi ka malam ya ce wa yan bage an ya tajannaba yana da kyau kuma mutum ya guje ma ma nisiyan nisiyan bil abin da aka san musamman yana jawo mantuwa akwai abubuwan da a ɗabi'ance ko watakila zai yi kama da ko da kama a ce al'ada wani ma kamar camfi ko kuma wani abu dai ka rasa asalin shi wanda an faɗa kuma wasu sun ga a aikace yana jawo wato samun yanayi na mantuwa fiye da ta ɗabi'a to sai ka guje shi ka akali a asari su'uril fa'ari kamar ka sha ruwa ragowar ruwan da ɓera ya sha in ruwan ruwa da bera ya fada in ka sha an ce wai yana samun tuwa wallahu alam haka wa qira'ati alwahil quburi da karanta irin wannan wato me za a ce ne allo abin nan da ake sakawa a kabari da ake rubuta sunan mutum wasu rubuta ayoyi wasu rubuta fatiha da makamantansu wannan matsala ce ta fiƙihu aslan tukuna game da shin kabari ya halasta a dinga label makabari kowane kabari a sa sunan shi wane wane mutumin gari kaza ya mutu rana kaza ya shekara kaza kuma kamar yadda wasu masu danganta kansu ga wasu addinai kamar kiristoci ko 'yan shi'a ko makamantansu su sukan sanya ayoyi daga bible in kiristoci ne 'yan shi'a kuma su rubuta wasu abubuwa na aƙidinsu ko wata aya ko uh, sufaye suka rubuta ayoyi a kaburburan waliyai da sauransu kamar yadda zaka gani idan ka ji Sokoto a hubbarin shi dan fodiyo Allah ya gafarta mishi an rubuta ayoyi da makamantansu to shin wannan me ya matsayin shi malamai su maganganu da yawa kala kala amma ka ba a je kan maganan malamai maganan malamin malamai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama shi abin da yace kamar da yake cikin sahih Muslim da sunan Tirmidhi annabi sallallahu alaihi wasallama aka ce ya hana naha an tajsisul qubur ya hana yin makabari filasta da yi mishi tiles da yi mishi kaza shafe a riwayar tirmidhi da isnadi tabbatacce sai ya kara wa an yuktaba alaihi annabi kuma ya hana a yi rubutu kan kabari sallallahu alaihi wasallam ya hana to amma akwai malaman da suke ganin ya halasta kai tsaye wataƙila saboda hadisin bai kai musu ba ko yaya kamar malaman hanafiya kamar ibnu hazmin shi ma yana ganin halascin haka al-imamu nawawi a cikin majmu sharhul muhaddab yana cewa wa yukrahu tajsisul quburi wa an yuktaba alaihi ismu sahibihi haramun ne an karhanta makruhi ne a dinga rubutu a jikin kabari a mishi filasta ko kuma a rubuta sunan wanda yake cikin kabarin eh, haka ya ce wa, an yi buna alayi ko kuma a gini a gini da bulo sannan ko a sa slabs a gini sannan a zo a yi filasta ko a yi tiles ko makamancin haka a mai da shi dai kamar wani abin birgewa ko wani abin yayi to duk wannan akwai shi Nuruddin al-Haitami a cikin fatawa ɗinsa ya yi dogon zance akan wannan ya kawo ra'ayoyin malamai game da haka malaman da suke ganin babu kyau irin su su shafi'iya din da malikiya da malaman da da su auza'idi ya kawo su a wani abin mamaki daban da za ka karanta game da wannan mas'ala shine ka koma ka karanta magana al-imamul hakim annai saburi rahimahullah a cikin littafin musadrak al-sahihaini da ya kawo hadithin da ya zo da wannan mas'ala irin wannan riwayar daga Jabir dan Abdullah cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an tajsisul quburi wal kitabi alaiha annabi ya hana ai kabari filasta ko ai mishi rubutu wal bina'i alaiha ko a zauna ko ai gini akai wal julusu alaiha ko kuma a zauna akai da ya gama kawo wannan kuma sai yake cewa bai da ya kawo su da yawa fa sai ya ce hadhihi asanidu sahiha waɗannan isnadoji ne ingantattu sai ce wa laisa alaiha amma ba a aiki da waɗannan hadisan fa inna immatal musulmi na mina sharki ilal garbi ya ce domin limaman musulmai daga gabas har yamma maktubun ala quburihim an rubuta sunayensa akan kaburbaransu wa huwa amalun akhadha bihi bihil khalafu an salaf ya ce wai wannan wani aiki ne da malaman baya suka ɗauka daga malaman farko haka hakim ya faɗa uh, limamu zahabi na karanta wannan da ya zo a cikin talkhis yake cewa wannan magana ba daidai ba ce ko dai wannan wanda aka rubuta a cikin kabarinsu ya zama ba su sani ba suka rubuta aka rubuta a kabarinsu ba su suka rubuta ba wanda suka ba su san wancan karatun ba ne amma lalle ba abu ne da aka samu daga magabata Allah ya gafarta musu gaba ki daya dan haka a takaice magana mafi inganci shine babu kyau rubutawa duk da wasu malamai suna ganin rashin halastin makaruhi ne kawai ah, al-uthaymin rahimahullah ya yi tafsili akan cewa idan suna ne kawai to babu laifi in an ga akwai bukata a cikin sharhin shi na riyadu salihina ya ce amma idan wani abu ne ba suna ba kamar ayoyin alkur'ani ce to wannan babu shakka haramun ne kai ce kai da ma a jikin dutsen da ake sakawa ne dan alama kamar yadda wasu jahilai suke dutsen sai a rubuta fatiha a jikin shi dutsen da aka ce a saka a alama ce to wannan ma duka haramun ne wallahu alam amma dai tsayawa akan asalin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa shi yafi daidai kawai a tsaya akan cewa ba a rubutawa ko ma me a hakura kawai ka a rubuta a yi ta musu addu'a wallahu ta'ala a'lam to wannan wannan kenan to ta fuskar abin nan sai aka ce kuma wai kallon allan in kana kalla kana rubuta kana karantawa yana jawo abin nan saurin mantuwa a wani kauli ma za ka ji an ce wai yana kashe ido yana kashe abin nan gani to wannan dai duka ya fi kama da camfi Allah shi ne mafi sani wadduhul baina jamalaini maqturaini ko kuma mutum ya shiga tsakankanin raƙuma guda biyu waɗanda suke suna tafiya gefe da gefen juna kana tsakankanin su wannan ma yakan sa ka ta dinga samun confusion wa ilqa'ul ko kuma yadda kwarkwata ka cire ta a jikinka ka ba tare da ka kashe ba wa nahu zalika min al bati da abubuwa ire-iren wannan wanda aka gwada aka gwada aka gani shi sa mai taliki a ƙasa ya ce la'allal musannif rahimahullahu na kala hadha a'ani min qawlihi ka akali athari su'ul fari ila ila al an ba da ahli tibbi fi zamani yace hala ya kofo daga wasu malaman likitanci ne a lokacin sa wa ma ruhu min asbabin nisyani ta tahaqququ min ha asbaban kauniya abin da ya ambata a nan yana da akwai buƙatar a tantance su a ilmance a kimiyyance shin da gaske ne suna da wannan tasirin da abin ya fi kama da camfi-camfi ko kuma wani abu da aka gada al'adance na iya tuna tun muna yara sababbin ustazai muna koyon karatu a zaure haka an mana irin wannan bayanan da yawa kan abubuwa iri daban-daban da za a ce ka tsorace su suna kawo mantuwa ilimi daga ciki dan iya an ce eh, mutum ya ci abinci bayan yana da janaba bai yi wanka ba da kuma abin nan in kana tafiya tsakankanin mata guda biyu su saka tsakiya da yin fitsari a cikin ruwa wanda yake baya gudana da, da kuma yin ƙaho a ƙiya da cin abinci daga cikin tukunya da menene ma ɗayan ina jin ko wa abin nan zubar da majina a cikin masallaci da cin abinci a kasuwa duk wannan an ta koya mana su gaskiya kuma a lokacin muna kokarin kiyaye su saboda muna jin tsoro kada ka manta haddaka kada ka manta abubuwan da ka sani wallahu alam to amma yanzu a wannan zamanin gaskiya saboda Allah zaka ga kwakwalan mutane sun yi budewar da wani ma in ya wannan yanzu dariya kawai zai amma abubuwa ne da an faffaɗe su ko malamanmu na zaure za ka ga galibi sun yarda da wannan abubuwan suna faɗan su da zuciya ɗaya to kuma irin wannan kai ka zai maka tasiri sai ka ga yayi tasiri din a takaice dai abin da ya tabbata ilmance yana kawo matsala kwakwalwarka to yi kokari ka kiyaye shi ka nisance shi don ka zauna lafiya ka samu ilimi mai albarka Allah ubangiji ya samu dace malam ya ci gaba da cewa na gaba kuma at-tasi'u na tara an yuqallila nawmahu ma malam yalhaku dararun fi badanihi wa zihinihi ya ƙoƙari ya rage yawan wato bacci yawan bacci matuƙar ba wani rashin lafiya ne ya same ka a ka ko jikinka ba to nan kana buƙatar kai bacci da yawa ka huta amma haka nan kawai ka zama kana yin noman su ta kullum ka kwanta tun bayan isha ba za ka tashi ba sai karfe bakwai na safe bacci bacci wannan bai da amfani wala zidu fi nawmihi fil yawmi wal laylati ala thamani sa'atin kar ka sake baccin ka ya wuce awa takwas kullum wa huwa thuluthu az idan ka raba wuni 24 hours zuwa gida uku zai baka ɗaya bisa uku shine awa takwas to kar ka sake baccin ka tsakanin dare da wuni ya wuce na awa takwas shine maximum bacci da zaka yi in zai gaza haka kama fa zaka fi dacewa wa in ihtamala haluhu aqalla min hafa ala idan yanayin jikinka zai jure ƙasa da haka to kai kokari baccin ka kada ya kai awa takwas babu shakka yawan bacci yana da matsala kuma zaka cinye lokacin ka kawai a mafarke mafarke da munshari kadai baka da wani katabus duk wani mutum da kaga ya samu wani a duniya sai da ya rage bacci sawa'un kuɗi ne ko shugabanci ko ya samu kasuwanci ko shahara ko me sai ya rage bacci wanda duk zama bacci kawai yake to sai dai ya zama dan kallo sai dai ya zama kawai konzuma ko mai ba da labarin wasu da haka wajibi ne ka rage bacci ya kai ɗalibi ya kai ɗan uwa ɗalibi wala ba sa an yuri hu wa hu wa hu wa basarahu babu laifi ka zama kana kokarin wato sauƙaƙa ma zuciyarka da kwakwalwarka da idanka idza kalla min shay'in idan ya zama ka samu malal ka samu kosawa ko gajiya saboda wani abu na yawan karatu ko bincike ko sauraron ilimi ko nazari min zalika daga ayyukan ilimi din au da ufa ko ka ji rauni bi tanazzuhin na ɗan a ɗan fita a ɗan shakata ko a ɗan wataya ka ɗan fita ka ɗan yi trekking wa tafarrujin ko ka je ka ɗan farraja kan ka ɗan samu sauƙi filmun ta zahati a wuraren shakatawa ka ɗan je wani park ko ɗan wani fili ka ɗan yi exercise ka ɗan fita kai tafiya ka ɗan gaggaisa da mutane kai kaza bi haisu ya ya'udu ila halihi dan ka dawo cikin nishaɗinka wala yadi'u alaihi zamanuhu kar kuma ka je ka ɓata lokaci da yawa babu laifi ka ɗan yi tafiya ka je wani gari ka kwana ɗaya biyu uku don ka huta ka ɗan fita ka ɗan yi hutu haka da sauransu wala ba sabi bi mu'anatil mashi babu laifi ka yi tafiya trekking a kafa wa riyadatil badani ko wasannin motsa jiki kamar ka je filin kwallo ka buga kwallo babu laifi ka je ka buga kwallo abin yake laifi ga kwallo shine wannan jarabar kallonta din amma asalin buga ta dan motsa jiki ko dan samun nishadi wannan asali malamai ba su ce haramun ne akwai bayanai da basusi da yawa da aka yi. amma abin da yake bata lokaci shine wannan kalle kallon ka zo na kallo kawai kai baka yi ba kai baka mori komai ba ka kashe kuɗin ka ka dawo kana musu amma dan zaka je ka buga dan ka motsa jiki to wannan yana da kyau musamman a makarantu wajibi ne zama ɗalibai suna da wuraren motsa jiki da wuraren wasanni dan su dinga samun nishaɗi kar ya zama kawai karatu karatu ba mala'iku bane su mutane ne faqad qila ana cewa innahu yun'ishul harara yana sauƙaƙa zafin da ke wato tension din da ke jikinka zai sauki wa yudhibu fudulal akhlati kuma zai wannan zufa da zaka yi da haki da eh, nishadin zai cire maka fudul na akhlat wato zai fitar da wasu ah, abin nan organism da ke cikinka wanda suke sun zama sun zama waste ba su da amfani da zuffa din nan da zaka fitar da sauransu to a cikin nan zaka rage abubuwa da yawa na fat da sauransu wa yunashitul badana kuma zai sama jikinka nishadi zaka ji ka samu nishadi da haka yake da kyau um, ɗalibai musamman su dinga irin waɗannan na motsa jiki din wala ba asa aidan bil wat'i al halali idza ihtaja babu laifi mutum kuma yayi jima'i na halas idan ya buƙaci zuwa ga haka yana da matar shi ko a irin zamunan da yana da baiwa saɗaka babu laifi saduwa da ita yana sa shi ya samu nishaɗi ya samu ragowar uh, damuwa faƙad qala al domin likitoci suna cewa bi annahu yukhaffifu al-fudula shi ma yana rage fudul da ke jikin mutum abubuwa marasa amfani wa nashitu kuma yana sanya nishadi wa yusaffi dhihna kuma yana gyara kwakwalwa idza kana inda al-hajati bi itidalin idan ya zama lokacin bukata ne kuma aka yi daidai gwargwado ba a zaki ba ba a gaza ba wa yahzaru wa yahdharu kasaratuhu ana ana kuma cewa ka kiyayi yawaita zakewa mata hadaral adu yadda kake jin tsoron abokin gaba ka kiyayi a ce kai kawai bawan abin eh, shiga jikin mata ne fa innahu kama kila domin kamar yadda ake faɗa a cikin waka cewa ma'ul hayati yuraqu fil arhami wannan ajzul baiti ne na ah, ibn al-mujalli al-an al-antari da yake cewa aqlil nikahaka mastata'ata fa innahu ma'ul hayati yuraqu fil arhami yace ka karanta yawan ka da mata fa innahu domin yadda abin yake ma'ul hayati kaga shi ruwan rayuwa wato maniyi yuraqu fil arhami ana so ne ka zuba shi a cikin mahaifa in ana da buƙatar shi sanda za a haifa za a yi da domin shi yawan shi eh, yud shi sam'a yana yana mani yawa a jikinka baka samu kana fitar da shi to zai iya kawo maka matsala na rangwame a wajen jinka wal basara da ganinka wal asaba da nerves ɗinka wato jijiyoyinka za su za su lalace ka zama baka da ƙwari irin na maza wal harara da ƙarfin jiki wal hadam zai rangwanta maka iya digesting ɗin abinci ka kasa yin digesting na abinci ah, ah, haka kuma wa ghaira zalika min al-amradi ar da wasu dai cututtuka marasa masu matsala marasa sauƙin mu'amala wannan yana faruwa ga maza da mata dukka Ah, mataccen mani ko taruwan mani a jikin jikinsu na iya zama musu matsala wasu hatta kai ga sai an musu operation musamman wanda suka daɗe ba su yi aure ba wasu kuma sanda suka yi aure su samu matsaloli ah, kala daban-daban na yiwuwar ɗaukan ciki ko haihuwa ko makamantansu wal muhaqqiquna min al atibba yarawna anna tarkahu aula illa daruratan aw istishfa'an wato kwararru mm, masana a harkokin lafiya suna cewa to kar mutum ya dinga yawan Ah, ƙoƙarin yin tarayya sex sai in akwai bukata zai buƙatu zuwa ga haka sannan sanda ya ji sha'awar buƙatar zuwa ga haka to sannan ya kamata yi ba ya kawai ya dinga yi ba ji ba gani ba kai ba gindi ba wa bil jumla mala yace a takeice fala ba asa an yuri hanafsahu idza khafa malalan babu laifi mutum ya kawo samu kanshi hanyar fita daga wato kosawa ta hanyar da shari'a bata haramta ba ta tanazzuhi din ko wasannin motsa jiki ko shi wannan tarayya da matar shi ta aure ko makamancin haka ko mutum ya kwanta ya bacci ko ya exercise ya motsa jiki ko ya fita ya taka da kafarsa ko a cikin gidansa ko a cikin makarantarsu ko makamancin haka duka ɗalibi yana da kyau ya dinga yin irin wannan babu laifi don kaga ɗalibi ustazu yana dan zuwa filin kwallo yana bugawa ko da alaramma ne in an dan tsaya ya dan ci gaba da tilawa shi babu laifi ya dan motsa jiki haka ɗin ya halasta aslan amma a kiyaye dokokin da shari'a ta gindaya banda tsareci banda kaza banda kaza akwai littafai da malamai suka yi da dama akan wannan akwai littafin kuratul kadam na mashhur Hassan Ali Salman da waninsa wanda na, na, na, na shaibani suna nan da yawa bincike iri daban-daban waɗanda aka tattauna akan haka insha Allah wa <clears throat> malam ya ce wa bil jumla fala ba sa an yuri hanafsahu idza kafa malalan wa kana ba'du akabir ulama yajma'u ashabahu a ba'di ta tanazzuhi fi ba'd ayyami sana akwai malamai wanda suke tattara wato abin nan ɗaliban su sai ga tattara ɗaliban shi a wani lokaci cikin lokutan shekara a je a yi ɗan kwanaki haka kamar retreat ko makamancin haka inda za a je a ɗan samu natsuwa wa ya tamazahu na bima la darara alaihim fi dinin wala su dinga wasanni irin raha da wasanni waɗanda babu cutarwa ga addinin su ko mutuncinsu. addinin su ba zai taɓa ba mutuncin su ba zai taɓa to haka kamar ƙwallon ƙafa ɗin idan ya zama inda za ka dinga yi za a dinga ganin rashin mutuncin ka to sai ka haƙura ka koma ka canza wani wasan ko ka tafi inda ba za a ga cewa baka da mutunci ba don a ce kai ne limami kuma kullum kuna filin ƙwallo a ji kana ta ihu kana ƙeta ana rigima da kai da sauransu kaga wannan zai zama babu mutunci to sai ka haƙura saboda wannan sai ka je abin da zai maka na mutunci akwai wasanni na indos irin badminton irin table tennis irin basketball ire-irensu ko skipping tsalle-tsalle ga suna iri daban-daban ko jim za ka je duk za su zama waɗannan sun mutunci a irin inda ake ganin buga wasan ƙwallo kamar ba mutunci ba na mace wasan ƙwallon saboda na san galibi matasanmu na nan arewacin Najeriya da sauran wurare da wuya ka ga wani matashi wanda bai yi ƙwallon ƙafa ba ko a ce bai sha'awan ta ko kuma har yanzu din ko da ya zama ustazu ko ya zama ɗalibin ilimi ko ya zama malami a ce har yanzu baya yi ko baya kallanta akwai malamai da dama za ka ga ustazai ne da sauransu masana ne amma wasu duka 'yan arsenal ne da manchester da liverpool da chelsea da barcelona da wane ne suna kalle kallon kwallo ɗin nan wasu kuma suna ɗan babbugata to allah dai shi kyauta malam ya ci gaba da cewa ah, wa ya ta maza huna bi mala darra alaihim fi dinin wala irdin kaman ah, alal misali al-imamu ibnu khuzaima imamu la'ima rahimahullah ya kasance yana da wata gona a wajen gari da yakan ɗauki ɗalibai duk sati a je a zauna a huta a yi wasanni a sha ruwan ƙoramar a sha a cacce ɗan itace a dawo sai a dawo da nishaɗi washe gari sai ga makaranta ta cika da mutane masu jin nishaɗi ah, shi mizah wato ba'a ko raha ko wato abin nan raha da baka abu biyu ne ba a so a ciki ko dai yawansa ko kuma yin alfasha a ciki su ne kawai ba a so amma duk ba abin da babu alfasha kuma bai yawaita ba ya zama shine da abin ka to babu laifi game da wannan kwaya ɗaya biyu wanda kuma bata fita daga mizanin abin nan al'ada ba ko mutunci an ruwaito a cikin littafin adabul mufrad da isnadi tabbatacci cewa wani tabi yake cewa sabon manzo Allah sallallahu alaihi sun kasance ya taramauna bil bitih ko wani lafazi makamancin haka sukan jefu junan su da da abin nan da kankana kamar suna wa junan su wasa yace amma lokacin yaki yayi fahumur rijalu sai kaga sun koma mazaje gwaraza to haka ake so kada wasa ya ɗauki hankalinka daga asalin abin da kake